biyu wadau dami zabihati zubihat inda khurujil kabarin mayyit wato akwai dabba da ake yankawa lokacin da za a fitar da gawa daga gida to wannan jininta kuma sai a je a shafa shi ko a ɗora wannan jinin akan kabarin mamaci to wannan yanka dabbar dama bid'a ne kuma jinin ma kuma sa shi ma bid'a ne abu na gaba azzikiru haula sariril mayyiti qabla dafnihi waɗansu sukan zo su zagaye makara suna zikiri kafin binne gawa wannan ma bid'a ne abu na gaba al'azanu inda idkhalil mayyit fi qabrihi lokacin da aka dauko gawa ana tallafa da ita za a sa cikin kabari sai a tsaya kafin a sa ta sai wani ya balla kiran sallah bidoyin wadansu garuruka ne to wannan ma bid'a ne abu na gaba in zadul mayyit al qabri min qibali al qabri wadansu idan aka zo za a sanya gawa a cikin kabari sai a ce dole sai an fara sa kai kafin sauran jiki lizintar a fara sa kai din shi ma bid'a ne ta ko na kuka fara sa ya halatta wace sai kai min qabl rasul qabri ta kan abin nan ba abu na gaba ja'alu shay'in min turbatil husaini alaihi salam ma al mayyit inda inzalihi fil qabri li'annaha amanun min kulli khawf wanda ma bidiyar shi a ce wato sai su dauko kasar da suke kira kasar Karbala inda suke da'awar an kashe Husaini kenan turbatul husaini. wannan kasar sai a zo a sanya ta tare da mamaci lokacin da za a sa cikin kabari suka ce annaha amanun min kulli khawf dai ita wannan kasar sababin ta amintuwa ne daga dukkan wani tsoro wannan yana cikin miftahul karama na shi'a abu na gaba farshun ramli ta mayyiti li ghairi daruratin akwai wanda ya an gina kabari sai kuma a samo yashi mai kyau sai a sa sannan a dauki gawar a kula ta akan wannan yashi sa wannan yashi shi ma bid'a ne matukar ba wata larura bace ba sai dai in wurin ya kasance da ruwa ne da tabo to da aka tona kabarin ga kuma ruwa to sai aka samu wata busasshiyar kasa aka sa a wajen da dora shi akai wannan babu laifi dan larura ce abu na gaba da'alul wisadati aw nahwiha tahta ra'sil mayyit fil qabri yiwa mamaci matashin kai a cikin kabari wannan ma bid'a ce da'alul wisada matashin kai kenan aw nahwiha tahta ra'sil mayyit fil kabari. wannan ka duba mudukan ibn al abu na gaba rashu ma ilwardi alal mayyit fi kabari wadansu idan an samu mace kafin a rufe shi kuma sai a zo a samu ruwan wardi ruwan turare kenan a yayyafa a yayyafa sannan sai a rufe shi wannan ma bid'a ce ka duba littafin mu duka abu na gaba ihalatul hadirin turab bi zuhuril akufi mustarji'ina idan an zo binne gawa sai a ce wai duk wanda zai turo kasa sai dai ya sa bayan bayan hannunsa haka ya rinka turawa ba zai tura cikin hannu ba da bayan hannu ana turawa ana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un <laughs> ma bid'a ne mustarji'ina suna masu istirja'i mala yace huwa mazhabul imamiyya wannan ma yana rubuce cikin mazhabin shi shi'anci na imamiyyal isna ashariya kamar yadda yake cikin littafin fitawa da al-karama wa ka'annahum aradu bi hadhihi surati mala yace kamar wannan sura da suka kawo ta rufe mamaci kamar suna nufin mukhalafata ahli sunna suna nufin saba ma ahli sunna allazina yahsuna wanda su suke turo kasa kama kana sallallahu alaihi wasallam ya hasu bi batin al-kaffaini yadda annabi ke da cikin tafin hannu ake tura kasa to kuma yace a sallallahu sai sun saba kowace sunna duk abin da yake sunna ne sun saba dan tsabar tabewa abu na gaba qira'atu minha khalaqnakum fil haswati al-ula wa fiha nu'idukum fis thaniya wa minha nukhrijukum taratan ukhra fis thalithah wai tura kasa na farko sai a ce min ha khalaqnakum ta biyu wa fiha nu'idukum ta uku wa minha nukhrijukum taratan ukhra karanta wannan ba bid'a ne abu na gaba alqawlu fil haswati al-ula akwai waɗanda kuma lokacin da za su tura ƙasa turawa ta farko sai ka sun ce bismillah wa fi thaniya a ta biyu kuwa almulku lillahi wa fi thalitha a ta uku alqudratu lillahi wa fi rabi'a a ta hudu sai su ce al'izzatu lillahi wa fil khamisa anabiyar sai su ce al afu wal ghufranu lillahi wa fil sadisa atashida sai su ce ar rahmatu lillah thumma yaqra'u fil sabi'ati in ya zo tura kasa na bakwai sai ya faɗi kullu man alaiha fan al-aya wa yaqra'u qawluhu ta'ala sannan sai ya karanta wannan na gaba suwar karanta surori guda bakwai al-fatiha suratul fatiha kenan wal ma'awuzatayn da kula a'udhu birabbil falaq da kula a'udhu birabbin nas wal ikhlas da suratul qul huwallahu ahad wa idza jaa nasrullah da suratul idza jaa nasrullah wa qul ya ayyuhal kafirun wa inna anzalnahu akwai wanda suke karanta surori guda bakwai wa hada du'a sannan su karanta wannan addu'a su ce Allahumma inni as'aluka bismikal azim wa as'aluka bismika allazi huwa qiwamuddin wa as'aluka wa as'aluka wa as'aluka suna ta kawo addu'ar doguwa ce yana yayyankewa ne duk inda kaga da an yayyanke wadansu ababai saboda bid'a ce ba sai an kawo duka ba wa as'aluka bismika allazi idza su'ilta bihi u'tita ina roƙonka da sunan da in an kiraye ka da shi zaka ansa wa idza du'ita bihi ajabta in an roƙe ka can ka bayar in an roƙe ka ka ansa rabba jibrila wa mika'ila wa israfila wa azra'ila ila har dai zuwa karshen doguwar addu'a su kullu zalika inda dafanal mayyit suna karanta waɗannan dogayen abin lokacin da za a binne mutum wannan dukkan su bid'a ne sai ma ce istahabba haza idan ku duba da kasa istahabba haza wa ma qablahu fi shir'a fi sharhi shir'a wai wani malami a cikin littafin sharhi shir'a yace wannan din ma wai sahabi ne wa min ma yadullu ala ikhtira'i hadha anna fihi dhikra isma'il izra'il abinda ke nuna maka wannan din bid'a ne a cikin addu'ar an ambaci azra'ilu wala asla lahu fi sunnati mutlaqan gaba daya ba wannan suna wani mala'ika mai suna azra'ilu a sunnar annabi mala'ikan mutuwa sunansa malakul mauti amma sa masa sunan azra'ilu babu wannan a cikin hadisi ko a cikin aya kama sabaka tambihu alaihi kamar yadda fadakarwa ta riga ta gabata kan wannan Hmm? in ya bai san ba bidiyoyi ne bai bane bai karanta shi yana da lada a kai farko a cikin ibada bai kamata ka fara ba sai ka tambaya wala hila lahu an yaf'ala fi'lan ta yi alamun kuma lafi al fil ibada ibadati a tawakko farko ba fara farawa sai ka tambaya mai shari'a ta ce ka bin taron masu yawa kana bin taron mabiya sunna ne ko ɗan kaɗan ne abdullahi dan mas'ud yace yace al'umma shine as-sunna yace al-jama'a shine as-sunna walau kunta wahdak kai ne jama'a in dai kana kan sunna in duk sauran ba akan bid'a suke ba sune jama'a ba kai kadai kai ne jama'a sunna wasa ce malam abu na gaba qira'atu fatihatul kitabi inda ra'asul mayyit a zo a karanta fatiha a daidai kan mamaci wa fatihatil baqarati da farkon suratul baqara inda rijlaihi a daidai kafafunsa kuma ruwaya hadha fi hadisin an ibn umar marfu'an an ruwaito wannan daga wani hadisi na abdullahi dan umar marfu'i ne hadisin da'afahu al-haythami imam al-haythami yace hadisi ne da'ifi wa ruwaya anhu mawqufan an ruwaito shi a hadisi mawqufi shine maganar da shi sahabin ya bai jingina ma annabi ba wa huwa da'ifun aidan kama sabaka wannan din ma da dukkan su da haka shari'a ta wato ta hanyar hadisi da'ifi abu na gaba qira'atul qur'ani inda ihalati turabi alal mayyit lokacin turo ya shi abin ne kabari abin ne mamaci sai a rika karanta qur'ani wannan karanta qur'ani shi ma bid'a ne abu na gaba talqinul mayyit idan mutum ya zo dab da mutuwa a bayan kai mutum ya riga ya mutu an binne shi a cikin kabari ka zo kana masa talqini talqini ka rinka cewa idan an binne ka mala'iku guda biyu za su zo maka su ne munkarin da nakiru idan sun tambaye ka man rabbuka fa qul rabbi allah wa idza qala laka man nabiyuka fa qul nabiyyi muhammad wannan talqinin bid'a ne sun gina da rai kamata ka faɗa masa wannan za ka an tsaya malam ya tsaya daidai kan abin da yana masa talgi ne ko idan namiji ya ce ya abdallahi kaza kaza kaza kaza in mace ce ya amatallahi talqi ne dubi da ne talqinin da yake na sunna shine lokacin da mutum yake dab da mutuwa kaga alamun mutuwa ta tare da shi ka rinka kafce masa ya faɗi kalmar shahada wannan sunna ne fadakarwa dangane da cewa wannan talqinin da ake bayan mutuwa bid'a ne wannan ya zo a cikin littafin as-sunan wal mubtada'at da kuma littafin subulus salam sharhin bulugul maram na imam as-sanani abu na gaba nasbu hajarain ala qabril mar'ati a dauko duwatsu guda biyu a sa a daidai kan kabarin mace ai ba bambanci tsakanin kabarin mace da kabarin namiji kowanne sunna ne a sa hoge daidai kansa amma sanya guda biyu wannan bid'a ne abu na gaba a risa wa akiba dafin almayyiti a risa shine ne da muka karanta a baya akiba dafin almayyiti bayan an riga an binne mamaci inda alkabari abu na gaba na qadul mayyiti kabla dafni aw ba'dahu ila al-mashahid ash-sharifati daukan mamaci a yawo da shi ilal mashahidi sharifa zuwa ga waɗansu wurare da ake kira masu alfarma a je kabarin waliyai a yawo da shi a yawo da shi sannan a kai shi a binne shi waɗansu ma a ka'ida su ko an binne mutum ba a yi wannan ba ya halatta a tono shi a yawo da na ji abu na kadul mayyit qabla dafni aw ba'da ila al mashahid sharifa yin haka ɗin bid'a ne kuma min mazhabil imamiyya wannan yan shi'a akwai shi a cikin abin da zinsu. abu na gaba a sakanu inda al mayyit da dafnihi fi baitin fi turbati aw qurbaha as-sakanu inda al mayyit ba'da dafnihi fi baitin fi turbati aw qurbaha bayan an binne mamaci sai a tsaya a wajen ayi shiru bayan abin da ya tabbata ga sunna shine me idan an binne mutum annabi na cewa me aha isa ibn ilyasun wasa lahu tazbita fa innahu la nisaba fi baitin waɗansu sai an dawo gida ne za a zo ayi shiru ayi kasage wato ana jimami kenan waɗansu yan mintuna fitur bata a qurbaha waɗansu kuma a kusa da makabarta waɗansu kuma a cikin makabarta kai waɗansu kuma a waje duk kudai yin haka dan bid'a ne abu na gaba imtina'uhum min dukhulil bayti idza raja'u min ad-dafn hatta yaghsilu atrafahum min athar al-mayyit sai idan an je gawa an je an binne gawa an dawo to ba sa yadda su shiga gida har sai sun wanke sasannin jikin su wai saboda sun taba gawa to yin hakan bid'a ne abu na gaba wada'u taami wa sharabi ala al-qabr li ya'khudhahu an-nas akwai wanda suke kawo abinci ko abin sha a dora akan kabari mutane su dauka saraka to wannan ma bid'a ne a dai ko wata shekara na je Sokoto a daidai kabarin Shehu Usman dan Fodiyo naga uh, waɗansu Fulani suna suna auna masara mudu mudu ana saraka a daidai kan wajen kabarin haka ake ajiye da kabarin jikokinsa sai ajiye buhu ɗaya na ajiye buhu ɗaya na a rinka ɗauka mudu mudu ana aunawa har sai ya ƙare to duk wannan bid'a ce a sadaqatu inda al-qabri yin sadaka a wurin kabari din shi kansa bid'a ne ka duba littafin al iktiba da littafin al qina abu na gaba sabbul ma'i ala al-qabri min qibal ra'sihi thumma yaduru alayhi wa sabbul fadil ala wasatihi san bayan binne gawa za ga ana yayi ruwa akan a kasar da aka binne mamaci akan kabarin wannan galibi ana yi ne dan kasar ta kame da juna wannan babu laifi to abin da yake laifi shine sai mai zuba ruwan a ce ga wata sifa a haka za a zuba ruwan a faro ta wajen kansa wannan bidowoyin da suka shafi binnewa kenan ko da abin da ya biyo bayan binnewa sai ta'aziyya bidowoyin da ake wajen ta'aziyya at-ta'ziyatu inda al-qubur tsayawa a cikin makabarta a ce anan za a yi ta'aziyya wannan bid'a ce al-ijtima'u fi makanin lit-ta'ziyya a keɓance shago ko zauren kofar gida a zauna ko gindin bishiya don karban ta'aziyya wannan ma bid'a ne ka duba littafin zadul ma'ad na ibn al-qayyim za ga wannan ka duba littafin kuma safarus sa'ada ko sifrus sa'ada na fairuz abadi ka duba littafin islahul masajid an al-bida'i wal awa'id lil qasimi ka duba littafin uh, waladi al-mas'ala ka duba mas'ala ta can gaba baya da ya gabatar da ita a can baya wannan tana cikin bidoyin da har yanzu a nan wato sai an yi da gaske wato zama din nan karban ta'aziyya bid'a ne abu na gaba ta hadidu ta'aziyya bi salasati ayyamin keɓance ta'aziyya cewa ana yin ta ne kwana uku har akwai waɗanda suke a cikin mazhaba in an wuce kwana uku ba a yin ta'aziyya wai idan kai ta'aziyya wai zaka tuno masa mutuwa kuma ka bata masa rai amma kan ka samu lada to ka bata masa rai ta'aziyya ba ko daga nan zuwa shekara 100 ne ka ga mutum an mutu da shekara 100 sannan ka ganshi baka samu daman ganin sa ba sai wannan lokacin ya halatta kamar ta'aziyya ba ta ke bantuwa da kwana uku ba wani asali da aka dogara da shi ingantacce daga annabi abu na gaba tarkul furushin lati tuj'alu fi baitil mayyit li julusi man ya'ti ila ta'ziya a kawo shimfiɗu a sa a gidan mamaci dan zama ga dukkan wanda ya zo ta'ziya fa yatrukuna haka zalika hatta tamdi sabatu ayyamin ana barin shimfiɗin ma ba a ɗebe su har tsawon kwana bakwai sun ba da zalika yuziluna bayan kwana bakwai da mutuwa kuma sai a ɗauke su nan duk bid'a ne abu na gaba a taziyatu bi a'zama Allah laka al wa alhamaka as-sabra wa razaqana wa iyyaka ash-shukra fa inna anfusana wa amwalana wa ahlina wa auladana min mawahib Allah azza wa jalla al-haniyya wa awarihi al-mustawda'a matta'aka bihi fi gibtatin wa surur wa qabadahu minka bi ajarin kabir as-salatu wa rahmatu wal huda in ihtasabtahu fasbir wa la yuhbit jaza'uka ajraka dam. واعلم أن الجزع لا يرد شيئا ولا يدفع حزنا وما هو نازل فكأن قدي wannan gara da Allah sa bid'a ne in ba ka ba haddace wannan ai tashi hankali ne wai duk wajen ta'ziya zaka fito wannan amma haddace wannan ai aiki ne wannan malam yasa lamba a kasa yace wasta hasana huma fi sharhi shir'a a cikin littafin sharhi shir'a shi mai littafin ya ce wai wannan kamar ma mustahabbi ne wa ghairihi da wannan sa wal awwal ruya anin nabi sallallahu alaihi wa sallam na farkon da an rawaito daga akwai dake mu je na karshen ba ko at ta'ziyatu na biyu kenan bi inna fillahi azaan min kulli musibatin wa khalafan idan an zo wurin ta'ziya a ce za a faɗi wannan kalmar inna fillahi azaan min kulli musibatin wa khalafan min kulli fa'itin fa billahi fasiqu wa iyyahu farju fa innal mahrumu man hurima thawab Dukkansu da wannan na farkon da wancan suka ce do ana faɗa ne a wajen ta'aziyya to dukkanin su ko bid'a ne shine yace wadda ma fi sharhi shir'a a cikin littafin sharhi shir'a yace wannan abu mai kyau ne idan an yi wa gairihi da wani sa wal awwal ruya na nabi sallallahu alaihi wasallam na farkon shine mai cewa azama Allahu lakal ajra wal habaka sabar zuwa karshe an ruwaito shi daga annabi annahu azza bihi mu'az bin jabal aka ce wa annabi yayi wa mu'azabina bin jabal ta'aziyya da wannan lafazin lokacin da dan gidan mu'azu din ya rasu mala yace nahu hadithun mawdu'un sai dai hadisi ne na ƙarya wal akhar amma na karshen wanda aka ce inna fillahi azaan min kulli musibatin min ta'ziyatil khadr bi wafatihi sallallahu alaihi wasallam wa aka ce annabi khadr ne lokacin da annabi ya mutu ya zo yayi ta'ziya da wannan kalmar li ahli baitihi yayi wa ahlul bait wannan ta'ziya da shi malisi wa huwa da'ifun hadisi ne da'ifi rawahu shafi'i fi musnadihi imamu Shafi ya rawaito shi a musnad dinsa wa da'afa ibn kathir fi tarihihi ibn kathir ya da'afa shi a cikin littafin sa na tarihi wa qad taqaddama tanbihu ala al-awwal fi at-ta'liq ala mas'alati al-thaniyata ashar ba'da al-bi'a aza ta'ziya ke kun gaban fassara shi ba dan bid'a ne sai ga me zamu hala mu fassara bid'a kuma tunda ba yi zami ba ba sai mun bi larabcin kuma mun fassara ba da sunna ne sai mu fassara abu na gaba ittikhazu diyafati min at-ta'ami min ahli al-mayyit idan an mutu sai ka zo gidan mutuwa kuma sai a kawo maka garar abinci ka ci wannan ma bid'a ne ka duba littafin talbis iblis na ibn al-jawzi ittikhazu diyafa min at-ta'ami min ahli al-mayyit su mamata ne su iyalin mamaci ne suke shirya abinci na musamman dan saboda mutanen da ke zuwa su zauna wajen ta'aziyya to wannan bid'a ne ka duba littafin talbis iblis na ibn al-jawzi ka duba littafin fatahul qadir na ibn al-humam ba fatahul qadir na shaukani ba wannan na tafsiri ne wannan fatahul qadir na fiqhu a mazhabin Abu Hanifa da kuma littafin al-mudkhal na Ibn al-Hajj da kuma littafin islahul masajid na Imam al-Qasimi duk sun yi magana akan cewa yin hakan bid'a ne wato waɗannan ababen a hankali za a yi tare rage su fa kaga har yanzu ko da ahlus sunna da dama za ka sai wannan babin da ya kan har yanzu da saurawa to sai an yi da gaske sai a hankali Eh? eh wannan shawara ke barowa yace ya kamata duk inda ahlus sunna suka je an yi mutuwa suka je ta'aziyya to su yi fadakar game da irin waɗannan al'amura a gaskiya ka kaga yanzu wannan zaman da ake yi wato illar da ke ciki shine ya zama dandalin yi da mutane kuma ya zama dandalin ciye-ciye da shaye-shaye da tantance a more a gwangwaje zo korodo ne menene komai a kawo san ma kamar ma ba a mutuwa ba mutane kaman fati suke yadda ka san yan tokin suna fati haka mutane suke nema su mayar da irin wani har kuma a rinka nuna kasaita alhaji wane ya kawo kaji wane ya je kawo kaza wane ya kawo samfurin abinci kaza sauransu mata a cikin gida maza a waje wallahi kasuwar bid'a ce kaga almubazzaranci da ake da dukiya a wajen har kuma yanzu waɗansu masu arziki suka sake fito da ka san bid'a idan suke durƙusa ta haifi bid'a sai zanto zulmatun ba'dhu ha fawqa ba'd waɗansu kuma sai ga wai idan an wa mutum irin wannan mutuwar sai ka ba shi sadaka na buhun masara ɗari buhun shinkafa ɗari buhun menene ɗari da menene haka waɗansu masu zulmatu ba'dhu ha fawqa ba'd abin nan buhu ɗari na masara buhu ɗari na menene ni wajen ya zo dole kuma idan mutum ya amana ne sai ya amfil wanda ya da ya ga ya ga cewa wallahi idan yayi wannan aka yi koyi da shi ya samu ladan sunna da ladan dukkan wanda yayi koyi da shi har zuwa tashin kiyama kamar da annabi ya faɗa cikin hadisi amma in kullum mutum ka ce to ai abubuwan ne sai a hankali abubuwan ne sai a hankali zaka yi ta har ka mutu wallahi kana bid'a a hankali a hankali zaka je kabari yayi ba da mutum ya yi yakacin kokarinsa wanda ya hannu ya hannu wanda kuma bai hannu ba ya ƙi abin a zuci eh wanda ya halata ta'aziyya ba a ina za a same su a duk inda aka san za a same su ko a wurin aiki ko a kasuwa ko a gida a je a neme su in lokacin kasuwa ne ya fita kasuwa sai a je a same shi a yi masa in lokacin ya dawo gida ne sai a je a same shi a yi masa inda ake magana keɓance lokaci da zama dirshan dan karɓar ta'aziyya wannan babu shi a sunna wanda ya je wannan wajen ya same shi a yi wanda ya same shi a kasuwa ya dace mana ah, wanda ya same shi a wajen zaman mafaki in sun je sun zauna kuma ka je kai musu ka tashi kai tafi daga kai ka zauna na ya halatta menene wa an yi wa mutum rasuwa kuma ya fita kasuwa yau ne za a fasa da ko zuwan kasuwan waye za a fasa daga ciki ai ba wanda za a fasa yanzu ba kwa tuna matar Abu Talha ga hadisi nan garau matar Abu Talha ya fita ɗansa ba lafiya yana jimami haka ya fita ta fi kasuwa kafin ya dawo yaron ya mutu uwar ta lullufe yara ta yi kwalliya ta ci ado ya zo ta tare shi kai ka ce wata sabuwar amarya ce ba a komai ba ya kawo abinci ta kawo abinci ta kawo ruwan sha ya ce ina yaro ta ce huwa askanu min makana natsuwar ta yanzu ta fita da ba ɗazina zai motsi ba yanzu ya motsi da su da numfashi yanzu ba numfashi amma ta ce askanu min makana ai kawaicinsa ko tsuwar su yanzu ta fi daɗa Ta ke nan ya karba abinci ya ce ya sha ruwa ya abin nan karshe ya sadu da ita a wannan dara. bayan ya kammala sannan ta tambaye shi ta ce idan mutanen wani gida suka baka aro ko na fatanya ko na gatari ko na wani abu daga cikin hala sai suka zo za su karɓi kayan sun yi adalci ko ba su yi adalci ba sun yi adalci zaka ba su ko ba zaka ba su ba dan ba su zaka ji haushi ko ba zaka ji haushi ce me ne dan haushi ce to ka nemi lada a wajen Allah ajiyar da ya baka ya karba shine ka ya mutu <laughs> to a yanzu ba sai kai wata bata sa in nan da mutu wata za ta yi bata sa akwai jin zafin a zuciya amma tsabagen mayar da al'amari zuwa ga Allah ne yasa ta yi wannan abin da ta yi kuma aka kawo abin a matsayin yabo ya zo yana ba da labari da safarin annabi annabi ce masa jiya ka tare da iyalanka ya ce ya tare da iyalansa ya ce Allah ya sa muku albarka a daren me ya faru ba san yana albarka a daren ba aka canja musu da wani dan wannan dan ya haifi ya'ya mahaddata qur'ani ga warsa saboda haka matukar mutum ya zai da al'amari zuwa ga Allah sai Allah bai masa gurbi kai sai ka dauka kamar daga wannan shikenan an daina haihuwa a'a akwai jin takaici a zuci har annabi ma ya ji takaici a zuci amma ka mayar da al'amari zuwa ga Allah inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata da sakankan cewa cewa yadda ya kwace wannan zai iya bani biyu tagwaye inda ɗaya ne aka karba to wannan shi ake bukata wurin bawa to kaga ga wannan ballantana zuwa kasuwa kafin abin da shi da aka wadannan ababen da aka yi to ballantana wannan riga an ji an binne shi sai zuwa kasuwa ya gaga mutane kan mutu saba ba a duniyar su yi haka za a ga cewa yanzu wani ya babansa ya mutu amma ya tafi kasuwa an gan shi da kai ai dama murna yake ko wansa ya mutu ai dama murna yake to wannan rashin fahimtar mutane ne da karancin koyar da addini a tsakiyar su amma in har akwai fahimta ba yanda za a yi mutum ya ji wannan da sabo ne kan amma in ka kwatanta da shari'a wannan ba sabon abu bane ba kamar ya mai ta'aziyya ta'ziya ana yin ta ne ba sai kuma ka mai ta ba kuma ya sake zuwa da yamma yau ai zaman ne ya haifar da wannan kuwa ita bidar ai ce take haifar da wata bidar ittikhadhu at-ta'ami min ahli al-mayyit awwal khamis akwai wata bid'ar kuma shine su yan uwan mamaci a kowace alhamis a alhamis din farko da ta biyo bayan mutuwarsa sai su shirya abinci na kasaita a zo a ci to wannan bid'a ne abu na gaba ijabatu da'awati ahlal mayyit ila ta'ami idan yan uwan mamaci sun shirya abinci suka ce zo ka ci an sawar da kai ka je ka ci shi ma bid'a ne wannan ka duba a cikin littafin al-Imam Muhammad al-Barkawi fi jala'il qulub cikin littafin jala'il qulub an dauke wata masala to ittikhazu ziyafati lil mayyit fil yawm al awwal was sabi wal arba'ina wa tamam as sanati shirya abinci a ranar farko da kuma rana ta bako ta bakwai da rana ta arba'in da kuma kewayowar shekara wannan duk bid'a ne to kaga su can da ranar farko suke dama ka san ita bid'a inda zaka gane ta da sunna ita sunna a duk gari ko gari ya sha bambam kabila ta sha bambam irin abu da ya ake in dai sunna yanzu in ka zo nan gurin kowa zai yi tasbihi bayan ya kammala sallah zai subhanallahi nawa ya kuma alhamdulillah ne Allahu akbar tunda sunna ce ba bambanci tsakanin ko ina amma in bid'a ce in dai gari ya sha bambam ko a ƙasa ɗaya ne sai kaga ta sha bambam. yanzu kaga su can a garin su inda yake magana a kai su a ranar farko ake shirya abinci daga nan sai ta yaushe ta bakwai sai ta arba'in sai ta shekara to mu kuma ba ta uku ranar sharan makoki kenan rana ta uku kuma ranar sharan makoki a nan ila zai zanto abincin ba su sai ake ba da ka ketara kayan nan wajen ko kayan nan wajen wani wurin za a ga waina ake wani wurin gumba ake dakawa wani haka dai wani wurin kudi ake rabawa to haka bid'a take da gari ya canza sai kaga ta ta dauki wani sabon salo idan ka zo nan cikin gari za ga ana taron suna karfe 6 saboda kowa zai tafi wurin aiki tafi abin nan idan ka je wani wurin sai ga ana yi karfe 8 idan ka je wani garin sai an je cin kasuwa an dawo bayan azhar ake za a zo a da suna to waye daidai mai shida ko mai takwas ko wanda ya bayan azhar karfe 3 <laughs> kuma kowa yana abin da ya dama shi yasa masu maulidi sai wani ya ranar haihuwa wani ya ranar suna wani kuma tun daga farkon watan da har karshen su da ranar wani kuma sai ya karanta qur'ani a wurin maulidinsa wani kuma sai ya karanta dala'ilu wani ya alburda wani kuma ya karanta nurul da littafin sira to wani ijiriniya wani kuma ya takwala da zikiri har garin Allah ya waye dukkan su dai sun yi ne maulidi to to waye yayi daidai ko nawa ya fi lada tsakanin wanda ya karanta qur'ani da wanda ya karanta dalailu da wanda ya karanta alburda da wanda ya ranan haihuwa da wanda ya ranan suna da wanda ya kafin haka da wanda ya bayan haka da wanda ya taro wata da wanda ya raka wata kaga wato gaba ɗaya abin baya da tsari tun da bid'a ce kowa sai ya yadda ya ga dama ya fara ladda yake so wani ya da rana wani ya